وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tafi ga Allah ubangijin talatai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na takwas ga watan jimada ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da uku wanda yi daidai da sha uku ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya meladiya allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka أحكام الجنائز بدعها نشق محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة أخوانا a bugun shafi na 108 a ƙarƙashin hadisai inda malam ya koro mana wanda suke magana akan wato halaccin yin tsallan jana'iza Da mutane a duk lokacin da suka samu kansu musamman ma ga shahidi cewa an ba da zaɓi ne yin sallah ga shahidi an ga dama a yi idan an ga dama a basta wanda shi ne asali wanda aka san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akai to mun karanta hadisi na uku wanda aka kashe shi saboda an mai haddi shin za a iya masa sallah ko ba za a yi masa ba mun karanta hadisi na wannan mata ghamidiyya radiyallahu ta'ala anha wacce ta zo ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ta ce ta yi zina a mata a tsaida mata da haddi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ba da umarni a je a kula da ita sau da tana da ciki har sai da ta haifar da abin da ke cikinta bi ma'ana ta haifi wannan ɗa bayan ta haifi wannan ɗa ta zo waliyinta bi ma'ana mahaifinta ya zo da ita Allah ce a barta ta je ta shayar da ɗan har sai ta shayar da shi idan ta yaye shi a zo da shi ta ko yaye shi aka zo da shi ita aka jefe ta har sai da na umar ɗan khattab yake cewa ya ma'aikin Allah za ka yi mata sallah kuma ta yi zina sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mata ta yi tuba tubar da da za a raba wa mutane saba'in a cikin madina ta wadatar da su su shiga aljanna kaga wannan yana nuna ko da an yi wa mutum haddi za a mai sallah to hadisi na hudu shine zamu mu a kai a ƙarshen wato safha ɗin shafi na ɗari da takwas ana wa bugun yace ce rabi'u abu na hudu shine alfajiru almumba'isu fil ma'asi wal mahari mutumin da yake fajiri mutumin banza kalmumba'isu fil ma'asi wanda dumu-dumu a cikin saban Allah wal maharim da ababan da Allah ya haramta yayi dumu-dumu a cikin saban Allah shine giya shine tata shine zina shine baya ma sallah ina fata an gane baya sallah sa'annan duk wani aiki na fasikanci ya bayyana gare shi neman mata yake ko ya tare a gidan karuwai ina ba ta gane to irin wa'annan mutanen menene matsayinsu ko kawali ne shi shi ne sai malin ce bismu tariki sala kwatankwacin mutumin da ya bar yin sallah shi barin sallarsa da ya yi ya bar sallah ne saboda raunin imani ba wai ya ƙi yadda da sallan ba da hukuncin tarihi sala akwai saɓanin malaman musulunci akai dukkansu sun yi hukunci za a kashe shi to amma wani irin hukunci ne na kisa shi ne suka samu saɓani dukkansu sun yi ittifaki mutumin da baya sallah ba macen da za ta zauna da shi ana raba aure saboda namiji baya sallah an gane haka matar da ba ta sallah miji ma na rabuwa da ita confirm ba wai ya kamata ba dole haka shi ma mijin da baya sallah wajibi ne ba ya kamata ba a raba wannan auren in kuwa suka ki baban da maman da ita kanta ta sun saba wa Allah ina fata an gane saboda ittifaqan duk malaman musulunci sun yi ittifaqi ba zama da mutumin da baya sallah mace za ta iya haƙuri da mijin da baya kawo cefane an gane za ta iya haƙuri da shi saboda kila wani mummunan ɗabi'arsa wanda ba shirka ba ne an fahimci matsalan kuma ba bid'a ba ce wacce ta kai kafirci amma in baya sallah ba haƙura da shi dole a bashi dole a bashi an gane to malaman musulunci sun ƙara wa juna ilimi idan an kashe shi ne hukuncin jamhuri sun tafi akan cewa za a masa hajji ne saboda duk mutumin da baya sallah hukuncinsa kifa aka Allah ya tsara za a sare mai kai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni mu tarbiyyatar da ƴaƴanmu lokacin da suke shekara bakwai mu tasu su yi sallah wa'mur alaka bis salati wastabir alaiha Allah ce ka umarci iyalanka da yin sallah ka doge ka jajirce ka yi haƙuri akan dole su sallah in yaro ya kai shekara goma ba ya yi manzala ce a dake shi corporal punishment ke nan. musulunci ya amince da wannan a burkiya bane ka ce a kai baka dukan yaro ina ba ta gane in yi abin duka wanda shari'a ta ce a dake shi za a dake shi saboda Allah ne da ya halice shi da halice kai ce a dake shi wani bature ba zai zo mana tsarin rayuwa ba ina fata an gane mu musulmai ne muna da tsarin addini kuma addinin mu ba abin da bai karantar da mu ba a rayuwar mu saboda ka in yaro ya kai shekara goma baya sallah Allah ya ce a dake shi manzo Allah ma ya ce a dake shi an gane in ya balaga baya sallah hukuncinsa kisa ne kai uban aka ce kai karansa kotu in ka yi duk abin da za ka yi na tursasa shi yin sallah sai ka kai karan shi kotu alƙalin musulunci zai ba shi kwana uku da ba da dawai yana sallah idan ya ƙi kai ba ka yadda da sallah ba ne ya ce ya yadda da sallah to me yasa ba za ka yi ba shi gaskiya kawai kai da lokaci ne sai alƙali ya ce to an baka kwana uku ka tuba a fara sallah in kwana uku nan ta cika bai fara sallah ba to za a alkali zai mai hukunci na haji inda aka samu tsabanin malamai wannan hukuncin na kisan yaya imamu ahmad bin hanbal ya ce haddi ne gida saboda haka ba za a binne shi a makamartar musulmai ba sa'an nan kuma ba zai gada ba kuma ba za a gaje shi ba abin da ya mallaka za a tattara a kai shi baitul mali ba za a mai ba za a roƙa masa gafara ba kuma ba za a masa sallah ba kuma ba za a binne shi a makabartan musulmi ba kuma ba wanda zai ce Allah ji kanwa ne kani za je a samu a haka a jefa shi can shi kenan ya tafi ya mutu bunga kuma da yawan sahabbai sun tafi da wannan fahimtar saboda manzala ce al'adun ladhi bainana wa bainahum as-salah man tarakaha faqad kafar wato alƙawalin da ke tsakanin mu ya bambanta musulmi da wanda ba musulmi ba sallah duk wanda ya bata ya fita daga addinin Allah ci wannan jamhur kuma suka ce a'a za a mai haddi ne amma ba kowa zai mai sallah ba duk mutumin kirki da aka san shi to kai mai sallah a bar irinsa a ce su ɗauki gawan su je su mai sallah saboda ya zama mai izina ga sauran mutane wanda suke sanya wando iri ɗaya da shi ko takalmi iri ɗaya da shi a ɗabi'a an gane da shi ne malam ya ce misru tariki sara wa zakati da wanda baya ba da zakka duk wanda baya ba da zakka za a yaƙe shi har sai ya bada in yaki za a yake shi a kashe shi inda Allah ya kira shi mushriki fawailun lil mushrikin alladhina la yu'tuna az-zakat buni ya tabbata ga mushrikan da ba sa ba da zakka ina fata an gane kaga duk wanda baya ba da zakka to dole a tarsasa shi ya bada in ya a yaƙe shi sai ya bada ma za a kashe shi ne a kashe shi kaga da masu kisan na da yawa ko wanda za a kashe akwai wani bawan Allah da ya bani labari ya yi aiki da wani mutumi a kamfaninsa an ɗauke shi a matsayin manaja shekara ta zagayo sai ya samu mai kamfanin ya ce ya kamata mu fitar da zakka sai ya ce to ya ba shi go ahead ya fitar da wannan zakka da ya tashi fitar da zakka ya ce ya fitar da miliyan ashirin da biyar shi ne zaton da ya fitar ya ce malam sai na kasa ɗan uwan mutumin na babba su sai sa'an nan makwabtan mutumin ya ce mutumin ya zo fita sai ga mutane kusan dubu ɗaya sun zo masa godiya sai suka ishe shi ba ɗan siyasa ba suka ce a ah, saƙo ne aka ba mu aka ce in ji ka daga cikin zakka shine muka zo maka godiya ya ce da ya haɗu da manajan sai ce a ah, shi abin nan ubansu ne kaga kenan me bai taɓa yin zakka ba kenan ko bai taɓa zakka ba tunda da ya taɓa zakka ba zai faɗi wannan kalmar ba sai ya ce to ya ce mai alhaji ya ce ya kamata kuɗinka asalin kuɗinka a masa da shi ma zata inda wancan na ne na kamfani ne sai ce to ya ba shi go ahead ya yi auditing da accounting ya ce da na gama tattarowa sai na gaya mai 1 over 14 kudin da za a fitar na zakkansa 30 billion naira 30 billion shine 1 over 14 ya ce da ya ji ya ce mai biliyan talatin ya ce biliyan talatin ya ce e sai ce kawai bashi da kan da ba yi ba kenan ya ce har ma Allah zai raba su ya bar mutumin da koma yana harkokinsa amma shi yake bani labari ni da shi haka mun zauna yake gaya min wannan magana haka gwamnati mai zaman zaman kanta kenan ko biliyan talatin shine 1 over 14 sa kaga yana da 1.2 trillion kenan a wannan matsalaka ne masu 10 trillion 11 trillion 20 trillion kaga me me trillion biyu da yan kai kaga zai fitar da biliyan 60 ne kaga a kaduna kawai an shar kenan ko injiniya ya ce tas <laughs> Allah ya samu dace ma i'tirafihi bi wujubiha bihima malam yace su tarki salah da me wanda ba da zakka sun yadda da wajibcin zakkan da sallar sai dai sun ki ne amma wanda yake yadda da sallar shi bai dama ma sallah wajiba ce, to wannan kafiri ne wanda ake maganan shakkansa shine ya yadda amma ya amma wanda yake yadda da ma sallan kwata-kwata shi ba amma lissafinsa kwandam sisi kwandam shi ya fita daga addinin Allah sai malam ya ce wa zani wa mudminil khamr da mazinaci da mutumin da yake marisa da giya ko da yaushe cikin marisa yake cikin giya tatil yana cike da giya to irin wa'annan wa nahwihim min al-fusaqi malam yace da kwatankwacinsu su daga cikin fasikai fa innahu yusalla alaihim irin wa'annan ana musu sallah illa annahu yanbaghi li ahli ilmi wad sai dai ya zama wajibi ga ma'abuta ilimi da addini an yad'u as-salata alaihim su ki masa sallah in an zo an ce a karama Allah wane ya mutu ka ce a ah, yana kalla ni dai an wannan nake amma ban san shi ba sai ya ce eh nan da masallacin ya zuwa sai ka ce wancan masallacin fa na bakin wancan a farako yana zuwa aka ce sai ce nan gangare fa shi ma yana zuwa aka ce a'a na Fresh Plaza fa yana zuwa wurin aka ce a'a aka ce na Shema fa yana zuwa aka ce a'a na nan fa aka ce baya zuwa nan duk masallatan da ka sani gefe a ce kai makwabcin zama ya ce ni ban taba ganin shi yayi sallah ba ko da asuba ban taba ganin shi ya fito ba sai ka ce to Allah su turubu ku ni ba zan mai sallah ba ku je ku nemi wani shi ne ka'idar amma yanzu wannan malam ya ce uqubatan wa ta'diban li amsalihim hukuma ce da ladabtarwa ga kwatankwacin masu irin wannan aikin kaga in ya ga an ki mai sallah ina ba ta an gane me zai ce na ma fa da mutu ba mai sallah ba barin gyara sallah na ni ma barin fara sallah tunda ya ga kowa ya kyamace shi to yanzu mutane ba ma yi in dai akwai kaya shi kenan in dai an ji akwai jimus kuma za a yayyafi shikenan wani ma a lokacin zai kirkiro karya a ah, mutumin kirki na taba ganin shi ma ai a masallacin mu ake sallah ta ji makaraji ina ba ta gane a lokacin zai kirkiro masa uzuri kuma ya san karya yake yi saboda kila zai samu wani abu mutane da muna wannan tarbiyyar da aka yi ta a arewa mutum mutumin banza ne in ya mutu ba mai zuwa wurin amma yanzu ba lokacin ma za ka ga mutane sun taru Allah dai jikan mutum ka ji haka za ka ji yana cewa Allah jikan musulmi ka san shi lamari na Allah ba a shi shi tsakanin Allah da bawa saboda mai kuɗi ne in talaka ne sai a ce a ah, ai mutumin banza ne a lokacin za ka ji an fara magana a kansa amma in dai yana da kaya shiru za ka ji mutane sun yi wani ma zai kirkiro ƙarya ya ce ai ya taɓa mai kaza Allah ka shirya da mu malam yace kama fa'alan nabiyyu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yanda manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yayi wa fi zalika ahadithu malam yace a wannan bayanin da ka ji na koro maka akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka mara baya akan yin haka in mutum mutumin banza ne aka zo da shi a mai sallah da munan ka ake magana ba malam yace an abi qatada aw an ibn qatada malan yace hadisi daga ibn qatada qal yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza du'iya li janazatin sa'ala anha duk lokacin da aka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wa dawa sallah sai yayi tambaya wannan mutumin ciki ne in yanzu ne za ce ina ruwanka malam kwakwaf aka ce ka zo ko ka zo ka yi kaza ko manzala sai ya tambaya mutumin kirki ne yaya wannan mutumin yake fa in usni alaihi khairun qama fa salla alaiha in aka yabe ta sai ka ai mutumin kirki ne masha Allah yana kulawa da sallah zahiri da ka sani kenan ko yana kaza yana kaza na zahiri abin da ka sani na zahiri na baɗi ne Allah ne san wannan ko kai dama abin da ake so wanda ka san shi da shi na alkhairi abadi sai manzo Allah ya tsaya ya mata sallah wa in usniya alaiha ghairu zalik qala li ahliha in aka kushe wannan gawar ma'ana aka faɗi wani abun da ba na alkhairi a kanta ba sai cewa wa'anda suka gayyace shi sha'nakum biha ko oh, na bar ku da sha'anin gawarku sai manzo Allah ya ƙara gaba ba zai tsaya ba ita ku sai yadda za ku yi da gawanku sai ya ƙara gaba walam yusalli alaiha sai ya ƙi mata sallah sai manzo Allah ya wuce kaga inda ana yin irin wannan ko zaka ga mutane za su yi me kaka tsantsa za su yi ta ai wani ma fa malam wani dima wannan gawar sallah ba akwai matsala ko duk malamin da aka kira sai ce ba zai yi sallah ba to wannan abin zai taɓa hatta mutanen gidan ko sannan abokan harkan wannan mutumin su ma za su ɗau izina daga za su kiyaye ana ya ce a hu ahmad wannan hadisi imam ahmad ya rawaito sa a cikin musanadinsa. mujalladi na biyar shafi na ɗari haka ya zo a shafi na ɗari haka kuma ɗari wal hakim imamu hakim ya rawaito sa a cikin mustadrak nasa mujalladin farko shafi na 364 wa qala imamu hakim yace sahihun ala sharti ash-shaykhaini wannan hadisi ingantacce ne a bisa sharadin imamu bukhari da muslim wa wafaqahu az-zahabi imamu az-zahabi ya dace da hukuncin da imamu hakim yi wa wannan hadisi cewa hadisi ne ingantacce a bisa sharadin bukhari da muslim wa huwa kama qala kamar yadda imam zahabi imam hakim suka faɗi hadisin haka yake sahihi ne a bisa sharadin imam bukhari da muslim kun ji hadisi na farko ko sai malam yace hadisi na biyu an jabir bin samura qala hadisi daga jabir bin samura Allah ya kara yadda a gare sa yace marida rajulun fasiha alaihi wani mutumi cikin kabai ya yi rashin lafiya sai aka yi kururuwa aka ce ya mutu faja'a jaruhu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai makwabcinsa ya zo wurin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa Fala sai ya ce in dahu qadimat ya ma'aikin Allah makwabci nawa ne ya mutu ya rasu qala wama yudrika sai manzo Allah ce me sanar da kai ya mutu qala ana ra'aituhu sai ya ce ni na gansa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innahu lam yamut sai manzo Allah ce a bai mutu ba fa qala shi wannan Jabir bin Samura ya ce faraja'a sai ya ƙara koma makwabcin kenan sai ya koma tun da ya zo ya samu manzo Allah sai manzo Allah ce bai mutu ba sai ya koma raja'a fasiha alaihi sai aka ƙara shelantawa aka yi ihu cewa wani fa ya mutu faƙalat imra'atuhu sai matarsa ta ce in talib ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu ka koma wurin manzo Allah ka gaya mai fa wani fa ya rasu in ji matar a ƙalar rajulu sai mutumin ya ce Allahumma la'anhu Allah ya tsine masa makwabci ke faɗi ne a kanwa makwabcinsa cewa Allah ya tsine masa qala sun man ar-rajul sannan sai mutumin ya tafi fara'ahu qad nahara nafsahu bi mishkasin sai ya ce sai ya gansa ya kashe kansa da wani dogon mashi ya so kawo kansa fantalaka ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan makwabcin ya tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annahu mat sai ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani fa ya mutu fa qala ma yudrika sai manzo Allah ce me ya sanar da kai ya mutum yanzu da ka dawo qala ra'aytuhu yanharu nafsahu kaji da yin tsiwar ko yace na ganshi ya kashe kansa dimish kasin ma'ahu da wani dogon mashi tare da shi ya soka wa kansa kaga yi suicide kenan ko qala anta ra'aytahu manzo Allah ce ka ganshi da idanuwanka guda biyu qala na'am wannan sahabi ya ce eh na gan shi qala idan la usalli alaihi manzala ce to wallahi ba zan mai sallah ba ni dai ba zan mai sallah ba sai dalili saboda me ya kashe kansa hadisin abu huraira manzala sallallahu alaihi wasallam hadisin a wato bukhari da muslim ashabu sunan yace man qala nafsahu bi hadidin فمات فهديته في يده يتوجأ به في نار جهنم خالدا مخلد فيها أبدا ومن شرب سما فمات فسمومته يتحساها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فمات فهو يترداها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ya ce duk mutumin da ya caka wa kansa wuka ko takobi ko wani abu har ya zama dalilin mutuwarsa to wannan abin za a dinga limama masa shi a cikin wutan jahannama na daɗe abin daɗarwa wanda ya sha guba guban nan ta zama dalilin ajalinsa to wannan gubar za a dinga wato mola ta a jikinsa yana jin zafin gubar haɗaɗɗe abin daɗarwa a wuta wanda kuma ya gangaro daga dutse ya faɗo ya mutu to haka za a ci gaba da gangaro da shi daga wutan jihar nama haɗaɗɗe abin daɗarwa saboda ne ya kashe kansa da kansa ai Allah ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana biku, rahima Allah ce kada ku kashe kawo kanku saboda Allah mai tausayawa ne gare ku wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka ku kyautata saboda Allah na son masu kyautatawa to ranka ma amana ce ku kyautata masa wannan ya nuna karara haramcin kunar bakin wake ko wato suicide bombing da mutane ke yi kuma suna kiran shi ne jihadi ko to wannan ya nuna haramun kada wani ya kashe kansa maza ya ce ne ba zai masa sallah ba amince wannan malam yace akhrajahu bi hadha tamami abu dawud wannan hadisin da wannan cikon imamu abu dawud ya rawaito su a cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na 65 bi isnadin sahihin ala sharti muslimin da isnadi ingantacce a bisa sharɗin imamu muslim wa akhrajahu muslimun haka kuma duk da haka imam muslim ma ya rawaito hadisin a cikin sahihinsa jalladi na uku shafi na shida mukhtasaran amma ya taƙaita bayanin ba kamar yadda abu dawud ya zo da shi complete ba wanda malam ya zo mana da shi a nan wa kazan nasa'iyu haka imamun nasa'i ya rawaito sa cikin sunan kubara mujalladin farko shafi na 279 wa tirmidhi haka imamu tirmidhi a cikin wato jami'insa mujalladi na biyu shafi na ɗari da da sittin 161 wa ibn majah imamu ibn majah mujalladin farko a cikin sunan ɗinsa shafi na ɗari hudu da da sittin biyar. wal hakimu haka imamu hakim a cikin mustadrak mujalladin farko shafi na ɗari uku da da sittin hudu. wal bayhaqi haka imamu al bayhaqi ma cikin sunan al kubra tasa mujalladi na hudu shafi na goma sha tara wa tsayalisiyu aka abu dawudu tsayalisi a cikin musanadinsa hadisi da saba'in da tara. wa ahmad aka imamu ahmad a cikin musanadinsa mujalladi na biyar shafi na tamanin bakwai. ya zo a na casa'in da ɗaya ya zo a na casa'in da biyu ya zo a na casa'in da hudu ya zo a na casa'in da shida kuma ya zo a na casa'in da bakwai ya zo a shafi na ɗari da biyu haka kuma ya zo a shafi na ɗari da bakwai wa ƙala tirmiziyu imamu tirmizi ma ya ce dangane da wannan hadisi haza hadithun hasanun imamu tirmizi ya ce hadisi ne kyakkyawa wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadha ma'abuta ilimi sun ƙara wa juna ilimi akan wannan gaba faƙala ba'abuhum wasu daga cikin malamai suka ce yusalla ala kulli man salla lil qibla ana yi wa duk mutumin da ke sallah yana kallon alƙibla sallah wa ala qatilin nas ko da mutum ya kashe kansa ne za a mai sallah wa huwa qawlu sufyan ath-thawri wa ishaq bin rahuya imamu tirmidhi ya ce wannan shine fahimtar da sufiyan sauri da ishaq bin rahuya suke da shi imamu alim ne sabo ishaq bin rahuya ina fata an gane sufiyan sauri kuma imamu alim kufa shi ma yana da wannan ra'ayin cewa ko da mutum ya kashe kansa za a mai sallah wa qala ahmad imamu ahmad shi kuma yace la yusalli la yusalli al-imamu ala qatil an-nafs duk wani liman jagora a cikin anguwa ko al'umma ba zai yi wa mutumin da kashe kansa sallah ba wa yusalli alaihi ghairul imam wanda ba liman bai mai sallah saboda a nuna illan ne aikin da kamar yadda manzo Allah ce shi ba zai mai sallah ba ba wai kuma ya ce kada a mai sallah ba amma shi dai ba zai masa sallah ba saboda irtakaba kabiratan ya afkawa kabira daga cikin kaba'irai ya fada saboda qatlun nafs ya kashe kansa kuma Allah ya ce kada mu kashe kawukanmu saboda Allah mai tausayawa ne a gare mu amince wannan malam yace wa qala shaykhul islam ibn taymiya fi al-ikhtiyarat al-fiqhiyya imam ibn taymiya a cikin ikhtiyarat al-fiqhiyya nasa shafi na 52 wa man imtana min as-salati ala ahadihim duk wanda ya ƙi yin sallah ga ɗaya daga cikinsu ya'ani alkatil wanda ya kashe kansa ko ya kisa walghal da wanda ya yi gululi walmadin da kuma wanda ake bin shi bashi kallabi laisa lahu wafa amma wanda ba yi da alkawali ba cika alkawali maha'inci ne yana cin bashi amma baya cika alkawalin wa'anda ya karɓi bashin su ya tara nan in ya gama ya je handama a can ya tara ya je can ya tara kuma dukkan su ba wanda yake biya kuma wanda in ya mutu ba za mai sallah ba an gane saboda mayaudari ne zai yaudari mutane ya karɓi bashin su kuma ya biya shi ma irin wannan ba a mai sallah haka imam ahmad ya ce zajaran li amsalihi tsawatarwa ga kwatankwacinsa an misli fi'ilihi saboda kwatankwacin aikin da ya yi kana hasanan hakan sai zama mai kyau an fahimci matsalar hakan sai zama mai kyau idan an ƙi yi masa sallah wannan dalilin zai sa ya gyara amince wannan sai malam ya ce walau tana'a fi zahir ko da ya ki a zahiri wa ja'alahu fil batin liman kenan amma ya masa addu'a a ɓoye amma a gaban mutane ki mai sallah saboda a nuna girman aikin da yi liyajma'a bainal ne saboda ya hada maslahohin nan guda biyu kana aula min tafwiti ihdahuma amma yanzu matsalan ya fi da a ce ɗaya daga ciki ya kubuce masa shi zai mai addu'a amma a ɓoye ba zai mai a fili ba in kada mutane su ɗauka yi ba ma laifi ni ma zan iya ci gaba da abin da irin abin da wane ke yi an gane saboda in yin haka a zahiri zai taɓa waɗanda suke da irin wannan hali nasa kaga an jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya masu irin wannan ɗabi'a an tsawatar musu shi kuma a gefe an tausaya masa an roƙa masa gafarar Allah an gane da daman burin ba wai ana so ya shiga wuta bane amma ana so ya zama izina ga irinsa masu yin wannan ɗabi'a kamar wannan haka wato ibnu taymiya ya faɗi a cikin al-ikhtiyarat al-fiqhiyya nasa kaga irin wannan dace limamai na anguwanni suna kulawa da irin wannan maslahar wallahi da an kiyaye akwai wani bawan Allah da ke ce min ya ce shekaran shi ashirin da biyar a wata anguwa a nan garin ya ce malam wallahi ban san san na ba ya ce katanga ya raba mu na yi kwakwan iya kwakwan in san waye ya ce ban san shi ba ya ce malam dalilin kama na gina masallaci a gidana saboda an kira sallah na kofar gida kaga kowa zai fito ko ya ce wallahi ya ce hayan zuban sai shi shekara ashirin da biyar ba a kwana ashirin da biyar ba bai san waye makwabcinsa ba kuma katanga ta raba su eh ta ga Allah ya haɗa shi da bature eh Allah ya raba mu da bature eh ya ce duk hanyar da zai bi yadda yadda zai alaka da shi bai samu ba saboda haka ya sa ya gina masallaci wanda ake gina a gefe saboda kaga duk wanda ya zo a yi kira sallah zai fi inda akwai imani a ko ya ce babu ya ce bai taba gani shi ba irin wannan ya mutum ya je gidan shi yana za ka ji an ce beware of crocodile alligators an zama beware of lion suke sawa lion ake sa dogs yanzu lion ake sawa da snake ko an shiga ne maciji ya zara eh yanzu aka mutane suka koma amma kamar magana zai ce ratun snakes ka san da very sensitive suna iya gane kamshin mutum wanda ya saba zuwa to ba za su sare shi ba wanda bai saba zuwa ba suna jin kamshi sun gani ba su bi shi haka zai ce ma shi ya sa ratun snakes su ne masu gadinsa ga irin wa'annan in ya mutu ai kaga sai ta ce to Allah ta rubu ku kamar matar da ta ce min malam rabona da in ga na yayi sallah sai da ta haka tukunna ce shekara tara da ta yaka shekara tara ba ma kafa inda talaka ne da ai ko shekara ba za a yi ba zan tunan an san alkali za ta fi can amma saboda akwai kaya shiru shekara tara kuma ana zaune kasan su yawanci in ka je in ma tana da addini ta kawo kara gida zaka ji an ce ai kabarin kowa da nashi duk da ke kina yi ina ruwanki da shi tunda zai zo ya musu yayyafin kuɗi amma inda talaka ne tuntuni za su ce wanne za a ji da bakar ko da rashin sallar tuntuni za su kai shi kotu su raba auren Allah ka shirar da mu wannan ba daidai ba ne Allah ya samu dace wannan ya ce عن زيد بن خالد في حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال وقوله لأصحابه حديث زيد بن خالد أتشن حديث inda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ki yin sallah ga mutumin da ya gululi ya ɓoye wani kaya daga cikin kayan yaki wanda ba a riga an raba ba ya ɓoye wa qawlihi a ashabi sai manzo cewa 'yan'uwan wannan mutumin sallu ala sahibikum ku je ku yi ɗan uwanku sallah inna sahibakum zallafi fi sabilillah Ɗan'uwanku ya yayi gululi akan tafarkin Allah kaya ne ya ɓoye wanda aka yi yaƙi ba a bashi ba ai sai an baka yake zama naka to ba a bashi ba sai ya ɓoye wannan ɓoye wanda ya yi kuma sai aka kashe shi Ba za a ce ku je ku mai sallah ni ba zan mai sallah ba kaga wannan ai ne babba ko to ina ga barawo ki sakan kayan mutane kuma an sani an gane da shi ma kaga ba za mai sallah ba an gane shi ne malam yake akhrajahu ashabu sunan bi sanadin sahihin ma abuta sunan suka rawaito wannan hadisi da isnadi ingantacce على ما سبق بيانه عند المسألة 57 مالن يتي أبسا بيان بيشوئي أمسألة 57 يتطرنا أتنبايا a hukuncin da ake masa duk mutumin da ya koyi wani abu ya wani wato kabira daga cikin kaba'irai na zunubai sai a janye mutanen kirki su janye daga masa sallah ya sha giya ko ya je lahira ya dawo wannan tukan da matasa suke sawa ko wannan faudar da matasa suke sha wai za su je lahira su dawo sai ka je ya sati ɗaya a kwance ko kwana biyar yana bacci to wannan daga nan in ya tafi lahiran ka ga an zo da shi sai ka ce to a tafi da shi kan lahiran sai ka ki mai sallah sai an tabbatar da irin wannan kamar yadda wani yaro yake gaya min cewa wata ce irin wannan haka ya faru da ita ta samu irin wannan shi kuma a koni yana kintatanta yana so ya lalata da ita da ya ga ta yi duk sai ya ɗauke ta kawai sa ta abota ya tafi da ita misali ya lalata da ita ashe da gawayi duk ta mata tafi ne kuma ya batta a wajen ya ƙara gaba sai daga baya aka bincike aka gano ai matacciya ce ka ga irin wannan in aka zo da ita ai ba mutanen kirki ba za su yi mata sallah ba sai a ce ku je ku yi mata sallah an gane wannan saboda ya zama izina ga masu irin wannan harka ita karantanta iyayen ma su sa su kula da 'ya'yansu da makamancin haka Allah ya sa mu dace wani iyaye ma saboda lalacewa sai ka ji an turke yaro a gida wai sai a siyo mai shisha sai a bashi yana mulawa in kai magana sai a ce ma a kai ya fi ma da ya je waje yana sha kaga a ne ba wanda ya gan shi wai da kanshi zai siyo a bashi ya mula wai gara ya mula a gida da ya je waje yana sha mutane na ganin sa ai da kanka ka ƙara siyo ɗan abin halaka an gane wannan ba daidai bane saboda haka Allah shirye da mu Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa sai mu tashi akan matsala ta biyar insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda yanayin lokaci idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu insha Allah za mu tafi a cikin karatun da muka yi da sallah wa alaikum salam na'am rashin yi masa sallah shi ne wanda maza Allah ya yi su sun ɗauki hukunci ne ga manne da amince matsala to saboda ya zama masa izina da kuma sauran musulmi tuna maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana in yi mai sallah amma a boye mai addu'a saboda a taba zukatan waanda suke irin wannan harka zan irin wannan in ya ga duk sun ci wajen to wannan sai zama musu izina na'am e al ya yajibu ma qablahu tuba kina a taubatu yajibu ma qablaha haka hadisi yazo tuba yana karkare abinda aka yi kafin tuban illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima in yayi taubatan nasuha kenan amma ba na mazuru ba an gane in ta yayi tuba kyakkyawan tuba zai samu shiga amma in ba da gaske ba ne to wannan sai dai fara afresh sai ranar da ya tuba na gaske to wannan shi ne zai samu karbuwa sai shi sa abin na da hatsari mu kuma yawanci a yau mu ɗauki rashin yin sallan mutane da mahimmanci ba Haka ga zama mutum baya sallah amma aka ga mutum na mu'amala da shi an gane kuma ya san baya yin sallah nan ce ba wannan sai ce wallahi wannan baya sallah amma dai ya kaji muke dan bugawa amma ji matsalan ai dole idan aka yi aka yi aka yi Yake ki to domin babu aula sai a kaurace masa don ya zama masa izina in ya tabbatar an kaurace masa kuma kaurace wan zai tasiri sai a masa ne in kuma aka ga koda an kaurace masa ba zai daina harkar da to sai a yanke mu'amala da shi gaba alkhairi ta tafi gane yawa saboda dole ne ka yi mu'amala da mutanen kirki yana da amfani yana da riba shi sa ibn qayyim al-jawziya yace ka ribaci rayuwarka ka dinga mu'amala da mutanen kirki baka san inda za a samu dukiya a kiyama ba saboda mutanen kirki wato mu'amala da su gata ne a duniya a kuma lahira in Allah bai kidawa ka ciki ba kuma Allah musu alfarma a lahira za su suna da kai su nemi ka shi ne abin da yake cewa an gane kaga shi ma wannan wanda kamar yadda maza Allah ya ce mu'amala da mutum ciki zai maka tasiri har ya sa ka canza ɗabi'u kai ma sai ka yi ƙoƙarin yin haka Allah ya samu dace na wa alaikum salam na'am na'am eh yawanci matsalolin da muke fuskanta gaskiya ba maganar uh, addu'a ba ce magana ce ta tuba saboda laifinmu ne ita Allah ya narka shi a mu'amalan waja'alna ba'dakum ko li ikinatan a tasbirun Allah ce muka sanya sashen ku su zama fitina da sashi za ku yi haƙuri saboda haka laifi ne idan yi yawa yake Allah ke narkar da shi ya sa a shi kuma babu laifin da ke jawo kisa kamar zina haka maza Allah ce ku yau a arewa wani irin zina ne ba yi an mata su zaurawa su matan aure su samari su ko akidanta su tsofaffi su ko me kuma ya rage duk a arewa ya zama ado yanzu eh, duk ai muna maganan arewa ba shi bane musulmai suke ciki don kuma ya daman ba addini suke yi ba saboda haka su ba akwai su amma inda musulmi yake shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi lokacin da manzo Allah Allah ya nuna mai bacci yake Allah ya nuna mai a mabarki ya tashi ya ji matarsa Zainab bintu Jahshin kamar yadda zuwa cikin Bukhari da Muslim da sauran littattafai manzo Allah idan shi ya kada yayi jawur ta ce manzon Allah a firgice tashi yana la ilaha illallah sai da ya faɗa haka sau uku sai yake ce mata wailun lil arab min fitnatin tarab ce halaka ka tabbata musulmai ba wata fitina ta kunno kai a cikin al'ummata sai abin ya taɓa sai ta ce ya rasulallah anubu laku wa fina salihun yanzu Allah zai kashe mu a cikin mu kuma akwai mutanen kirki ya sa ai ta kashe mu a banza sai manzo Allah ce na'am idza kasura al-khabar eh idan zina yayi yawa za a ta kashe ku a banza yanzu me yake faruwa ha a ita bakin sa maɗugo zina da abin da duka hanyarsa ne a ce za a kashe mu yanzu Allah zai sa a ta kashe mu a banza kuma a cikin akwai mutanen kirki mazala ce eh kin zina yawa a cikin al'umma haka za a ce mana a ma hakim a cikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ce Allah sallallahu alaihimul wasallam Allah sai ya daura kisa a kan musulmai za a ta kashe mu ko ina kasarwa ya ce almau mutuwa kaga dai gashi nan dai mana gani ko to matsalar saɓon allanmu ne da yawa sai Allah ya narka shi a cikin tsakaninmu da juna wanda suke wannan aikin kai ba wasu bane baki don musulmai ne yan uwanmu an gane da ma wasu ne sai ka ce ko an turo su ne ci wannan ƴaƴanmu ne suke wannan aikin kaga hukuma kenan masu kidnapping din suwaye ƴaƴanmu ne sa'annan masu bandit din ma ƴaƴanmu ne suke wannan aikin kuma a cikin mu suke suna sallah yanda muke sallah da sunan musulunci ko kaga ashe kenan mu Allah ya sa sashen mu suna kashe sashi kamar yadda Allah ya ce fitina saboda me barna yayi yawa in ka shiga social media karnan kala-kala za ka gani ƴaƴanmu suke yi ba ma kunya duk abin da aka ga dama na fitsara za ka gan shi amma a ce irin su tiktok ko duk wata fitsara za ka ga ƴaƴanmu ne a wurin suna yi ana turawa ana turawa ana turawa to kaga kai eh, ina kuma Allah sai ya kalle mu shafaffu ne da mai mu shi sa Allah ya narka wannan yake mana wannan ba. kuma ya ba mu ka'ida ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wani abu da ya sauka cikin mutane na bala'i na kunci da musiba sai in su sun canza sai Allah ya kawo canza. hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab ruwayin Imam Abu Dawud yace la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum wannan kaskancin da ake wa musulmi da musulunci Allah ba zai cire shi a cikin ku ba sai kun gyara kun koma ga addinin ku to ni na tarbiyatar da zuciyana da aiki na na koma komai tsari na addini kai ma ka yi wancan ma yayi amma majority suna yi har yanzu ai ba akwai mutanen kirki amma su ne ne minority majority su ne ne mutanen banzan abin da ake so a samu majority su ne mutanen kirki minority su ne mutanen banza sai kaga Allah ya kawo canji amma matukar ne mutanen banzan sun fi yawa to haka Allah zai dinga narka mana ukuba sai mun gyara ba yanzu mun karanta sahabin da ya kashe kansa ba kaga one out of 1000 ko amma yanzu wannan ba mun karanta wanda ta zana kuma ta ce a kashi a mata haddi ba duk da ta yi zana mai mazala ce ta yi tuban da mutane 70 zai ishe su su shiga aljanna kaga wannan yana nuna maka Me nagartuwar santsi ne ya kama ko ta fada kai wannan aikin to mu kuma sai ka ga yau in an ce ka zaƙulo mutumin kirki an baka aiki ka dingin lissafi kenan to kaga wannan dole sai mun gyara Allah ka shirya da mu na farko duk irin shugabannin da Allah ke bamu su ke daidai da mu a Najeriya kamar yadda Hassan al-Basri ce kama ta kunu walla alaikum yadda kuke haka ake ba ku shugabanni daidai da ku a Najeriya musamman a arewa abin da ya sa na fi cewa musamman a arewa arewa arewa saboda a ciki muke rayuwa ina ba ta an gane kuma abin da shafe ta ya shafe mu ina ba ta an gane ba wai na kudin da shafe mu ba saboda nan ne muka fi yawa kuma nan ne muke amince wannan idan ka duba ɗabi'un mutanen da muke rayuwa da su za ka ga babu mai san gaskiya sai 'yan kaɗan a cikin mutane ana faɗin gaskiya ma wani zai ce wani ya cika tsagiranci yana rena mutane kaza kaza kaza wani ma zai ce ka mai cin fuska kuma akan gaskiya amma ka ga ƙarya ka ce gaskiya ne sai a ce ayawa ne ya san ya san mutunci ya san ya kamata haka muke yau dan uwa da dan uwa aboki da aboki kai in ka cike gaya wa abokin ka gaskiya ma ko rabu kenan kawai sai dai ka bugan shi yana abin da ya ga dama ka shi amince wannan to kaga irin wa'annan duk shine matsalolin da muka fada a ciki dole sai mun gyara idan muka gyara sai Allah ya kawo mana canji bari buga mana misali a zamanin Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi Hassan al-Basri ai yayi rayuwa da shi haka kawo mai karan Hajjaj cewa ga irin barnan da Hajjaj yake sai ki jama'a ku yi hakuri da wannan shugaban da Allah ya baku na Hajjaj ina jiya muku tsoro idan hajjaji ya mutu ko Allah ya karɓe shi waɗanda Allah zai kawo muku bayansa aladu da birrai ne saƙo ne yake isarwa wato ɗabi'un mutane ne ɗabi'u shi ne ke abin nan kuma ka san kafin hajjaji waye shugabansu sa'idu bin amirul jumahi ne gwamna gwamnan da biga ɗaya mallaka a duniya riga ɗaya mallaka a duniya in zai wanke a sati ba a ganinsa sai ya cire ya zauna a kaki a wanke ya bushe sannan a ɗauko mai ya sa amma mutanensa sai da suka kai karansa wurin sai na umar ba sa jin daɗin mulkinsa suka dinga korafi to da ya mutu shi ne allah kawo hajjaju kuma hajjaj tarihi ya tabbatar ya kashe mutum dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da ashirin a ciki akwai sahabin manzala. an gane wato sakon da ake so mu gane a wancan lokacin fa kenan ka duba ta zaɓi sa'an nan kuma yanayinsu shi ma da kansa yake kai jama'a ni ba uku ba ce Allah ya ɗauro muku ku ya kuri da ni an shi tana yadda mutane suke haka ake ba su daidai amince matsalan ba mu da haƙuri ba mu da juriya kuma ba mu san ya kamata ba amince matsalan to amma idan muka zauna ba mu da wani aibi sai mu ta zagin shugabannin mu an yi kaza an kasa kaza an yi kaza an yi kaza yanzu ka ba mutum kuɗi ka gani ka ba shi ajiya wallahi ka ba shi ajiya ka gani za ka gane waye shi dala wani dala a je mu wannan dubu ɗari biyu bayan sati biyu zan zo karɓa za ka gane waye shi amma in ya zauna zai ce ma me wancan azzaluman ko wancan mugayen maciya amana ka shi ka gani ga amanan gidansa bai gama saukewa ba amma ya zauna yana ta ƙarfin wancan yana ta kaza in aka bincika yadda muke zalunci kanmu amma an muka zauna za mu ci cewa su kaza sun yi kaza sun yi kaza ba ma kallon namu to shine Allah ya narka shi a cikin mu'amalar da muke ciki dole sai mun gyara idan mun gyara sai Allah ya kawo mana canji kuma shi shugaba manzo Allah ya hana a yi masa nasiha a fili a boye ake masa shi da gaskiyar magana wannan shine addinin mu kuma shine aƙidar mu ina fata an gane duk wanda ya aka san haka to ba daidai yake ba ya saba manzala dan manzala ce kada yi har ma ya kuskura haka manzala ce kada ka kuskura kai wa shugaba ko duk wani ne wato alakan jagoranci ko shugabanci nasiha a fili manzala ce ka je ka ce banta da shi a mai nasiha in ya karba daidai ka ba kai a matsayinka na malami ka sauke nauyin da Allah ya daura maka Allah ya ji kamala Abubakar Mahmud Gumi tunda yake ba za ka taɓa kawo karatu cewa na malam abakar mahmud gumi cewa yau gashi nan yana bayani cewa na je na yawa wani nasiya ya ki yadda ko wani ya yi kaza ya yi kaza ba duk wanda zai yi yana yi ne a boye ba sai da ya rasu ba aka samu labarin marigayi shugaban ƙasa a shagari yake cewa duk lokacin da ya ga malam abakar mahmud gumi ya cewa akwai matsala zai ce mai ka gyara waje kaza ka gyara waje kaza aga bayan ya su ne yake bada labarin ko bayan malam ya rasu ne yake bada wannan labarin kuma ya taɓa fitowa a wajen karatu ya ce na gaya musu ya sun kiji ba ne a'a daman nauyin da Allah ya ɗaura maka kenan a matsayin ka na malami ka isar in ya ɗauka daidai in ma bai ɗauka ba ka sauke ruwanka to wannan abin yana kara kururu yana poisoning ɗin zukatan mutane su daina ganin shi da kima idan suka daina ganin shi da kima in ya bada doka ne ba za a bu ba in ya hana ba za a hana ba shine kuma in aka yi haka matsala ne in har manzon Allah zai ce duk mutumin da ya ziga mata ya daina ganin kimar mijinta ba ni ba shi yace laisa minna man khabbaba mar'atan ala zawjiha duk mutumin da ya ziga mata ta daina ganin kimar mijinta ba ni ba shi aw abdan ala sayyidihi ko yaron gida akan ne gidansa ya mai buɗe da lalace bani ba shi sa lokacin da da Abu lu'ulu al-Majusi ya kawo karan Mughira bin Shu'ba wajen da Umar ya ce kai hakuri na Umar ya ce a zuciyana ina so in na haɗu da mai gidan in ce mai ka rage mai saboda ya ce ya ɗaura mai kuɗi mai yawa sai sai na umar ce sai na tambaye shi kuma kake a sana'a sai ce makeri ne sai ce kai makeri ne kuɗin nan da ka dinga kawowa kullum bai maka yawa ba kai hakuri ka je ka dinga kawowa ya ce abin da ya sa na mai haka kada ya ji mai gidansa yana ne zaluntansa ya ce daga baya kuma ni manufata in na haƙi da mai gidan zan ce yaron nan kan rage mai wani abu shi kuma wannan abin sai ya kullaci sayyidina Umar ya ce oke adalcin sayyidina Umar ya shafi kowa ban da shi wallahi sai ya kashe shi ajin lirin kenan kuma sai da ya kashe saidina Umar din amma yanzu wannan to wannan shine abin da ake so mu dinga tabbatawa a rayuwarmu sai ka ga mun zauna lafiya kuma Allah ya kawo mana canji amma irin mu yana wahala mu samu yanda muke so na'am ai ba maganan haɗa kai na malamai ba ne shi harin addini abu ne mai sauki akwai malaman da gwamnan shi ya fi yarda da su kuma yana sauraron su kuma shi su tsaye da su ne malamai to su ne Allah ya ɗaura wa nauyin su je su mai nasiha in sun bai daidai in ma ba su yi ba ya rage tsakanin su da Allah su Allah zai turke a kiyama ya tambaye su me yasa ba su gaya mai gaskiya ba ba ni irina ko irinka ba ka bana ciki ya za ka sani suna mai ko ba sa mai abu ne na sirri abu ne na sirri kawai wanda ya sani an matsalan kuma mu mutum da yi wa malaman mu kyakkyawan zato cewa suna yi shi shugabanci ba, ko na ɗaki ɗaya ne aka baka fa ka san yana da giyan mulki ko to saboda haka baka cewa abu kaza sai dai ka ce su a musu kyakkyawan zato sun faɗi in ma sun faɗi daidai in ba su ma faɗi ba ba ni ko kai Allah zai tambaya ba su Allah zai turke iya ruwa ne fit da kai sai mu yi abin da mu Allah zai tambaye mu ba mu in sun yi daidai in ma ba su yi ba su suka sani abin wannan eh Allah ya samu dace na'am kijo amin da kaima amin na'am kai hakuri mu yanzu karatu muke kuma karatun ne muke so eh eh Allah ya samu dace eh to saboda haka zamu aita anan insha Allah subhanahu wataala abinda muka karanta daidai Allah ya masa albarka wanda muka yi kuskure Allah kuma ya yafe mana Allah ya kawo mana kyakkyawan canji ɗabi'u kuma Allah ya bamu ikon gyara ɗabi'unmu su ma shugabanninmu Allah ya shirya mana da su da mu da su gaba ɗaya muna buƙatar shirya Allah ya shiryar da mu ya sa mu gyara ɗabi'unmu sannan ya kawo mana canji a cikin wannan al'umma abin da zai zama mana tarnaki da fitina da kunci a wannan ƙasa tamu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya rike shi ya kame hannun duk wanda ke nufin irinsa. kuma abin da zai zama alkhairi gare mu a wannan ƙasa mu, muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana shi kuma ya tabbatar da wannan alkhairi a cikin mu ya gafarta mana zanuban mu ya ba mu ikon yi wa shugabannin mu biyayyen da bai saba wa dokar Allah ba da mu da su ya ba mu ikon tuba har zuwa ranar da za mu koma gare sa ya tara mu a cikin aljannar firdausi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk